وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ba mu halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu don wasa ba, mun halicce su ne saboda su nuni zuwa ga ikonmu.